lokaci shi wannan ishmawi ina ne dama wurin ina ga muna addu'o'in sallan janaza ne ma dai a duba abin da aka sa da aka sa alama ba a samu gyara a cikin ahalarin nan ba ko kun san ahalari ana yawan samun gyare-gyare na ga muku duk wanda ke huta da akhd kitabul akhdari sai ya rinka bi sai ya rinka taka zanzan saboda littafi ne wanda ya shahara sai ya zama kowane kamfani na buga abin da suka ga dama ko kuma ba ga dama za a ce baki da kuskure suke eh mun fara shi mun fara addu'o'i nan ne na mun ban yawa Allahumma inna mun fara addu'o'i nan ne ko bari mu karanta addu'o'i ne mu dan fassara ko da wani fassara shi wani dan ka karanta addu'o'in da ya fassara mutum ya canki abin da zai iya canka inda yanzu dogon addu'a a sallan ma ba ta yiwuwa ko rana ne ko yare ne bayanan bismillahir rahmanir rahim mai ashmawi ya ce ina yawwa allahumma ya allah cikin addu'o'in da mutum zai ma zai sallan janaza wato ka makabbara ta uku kenan ta hudu ko innahu qad nazala bika hakika wannan bawa ya sauka zuwa gare ka wa anta khairu manzulin bihi kai fiyayyen wanda zai iya masa masauki ne ya Allah fakirun ila rahmatika wannan bawa mabukaci ne zuwa ga tausayinka wa anta ganiyun an azabi kuma kai kawo da su daga yin mashi azaba don baka mashi azaba babu komi Allahumma ya Allah sabbit indal mas'alati mantiqahu ya Allah ka tabbatar da harshen shi wajen tambayoyi wala tabtalihi fi qabrihi kada ka jarabce shi a cikin kabarinsa bima la taqata lahu bihi ga abinda ba zai iya ba wa alhiquhu bi nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka hada shi da annabinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma la tahrimna ajrahu ya Allah kada ka haramta mana ladansa. ai kaga wanda yaje sallan janaza lada yake samu ko to ya zama mun yi sallah ne sallan irin wanda mu ma za mu samu lada kada mutum yaje sallan janaza da bai samu komai ba ya Allah kada ka haramta mana ladan sallan janaza kila ma mun raka da ladan rakawa wala tubtinna ba da ya Allah kada ka fitine mu baye domin wani kana ganin shi ne kawai kila ma kana ganin kare na cikin ba sai ya duniya baka san bango bane sai ran da ya faɗi musu tukuna sannan zaka gane ko zaka gane daidai inda gabas ko kuwa za su kance ban na gabas take ko wani fa sai ya mutu kutuntunu ke tasowa ne Hausa su kance bango ya faɗi da kullu zalika bi ita da kullu takbiratin wadannan doyi zaka faɗe su ko kabbara. ko ta kullu ba da rabi'ati mai ashmawi yace zaka faɗi cikin addu'a bayan kabbara ta hudu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina ya Allah ka gafarta ma rayuwunmu da matattunmu wa hadirina wa gaibina da wanda suke zaune gida da wanda ba sa nan wa sujirina wa kabirina yaran mu ya Allah ka gafarta musu manyan mu ma haka nan wa zakarina wa unsana mazan mu Allah ka gafarta musu matan mu kuma musu ma Allah ka gafarta musu innaka ta'lam mutaqallab mutaqallabana kai ka san kai koman mu ko mutuwana da kuma sakamakon mu faghfir lana ya Allah ka gafarta mana wali walidaina da iyayenmu wal man sabaqana bil imani da wanda suka rigaye mu da imani maghfiratan azma gafara ta gaba daya yanki kenan wato gafaran zunuban gaba daya Allah ka yaki walil muslimina wal muslimati Allah ka gafarta mu musulmi maza da musulmi mata wal mu'minina wal mu'minati da mu'minai maza da mu'minai mata la haya'i minhum wala amwat rayayyun su da matattun Allahumma ya Allah man ahayaytahu minna duk wanda ka raya shi daga cikin mu fa ahihi alal imani ka raya shi akan imani wa man tawaffaitahu wanda ka karbi ransa fa tawaffahu alal islami ka karbi ransa akan musulunci wa sa'idna bi liqa'ika ya Allah ka azurta mu da haduwa da kai wato in an ce ka har da Allah cikin arziki to ya kaga da dadi wa sayyidna lil mauti ka dada da mu ga mutuwa wa tsayifu lana mu ma ka da mana mutuwa wato ka sa mu lokacin da za a cire ranmu ko ko lokacin mu da mutuwa ya zama alaƙa ce mai daɗi wato mala'ikun mutuwa sun zo za su karɓi ranmu suna munna kaga mala'ikan da zai karɓi ranka yana munna ai mala'ikan kirki ne mala'ikun rahama ne so da ka da da damar mala'iku da mutuwan kuma ka da da damar mutuwan waje alfihira rahata na ka sanya mutuwan ya zan hutu ne gare mu wa na kuma abin farin cikin mu sun mutu sallimu sai mutum ya ce assalamu alaikum in ji malam wa in ka kanat salatu ala ce in ko sallar gawan mace ce kulta sai ka ce Allahumma innaha amatuka ya Allah wannan bai wanka ce sun mata tamada bi bikiri ha alatani sai ka ci gaba da ambatan addu'anta kana sa taniki kana sa ha'un ha'un kenan addu'an namiji shi yake wa mace iyaka ana mai da shi damirin mace gaira annaka la taqulu wa abdilha zawjan khairan min zaujiha, sai dai ba za ka ce Allah ka canza mata da wani miji mafi alheri da mijinta ba da yana haka ta kunu zaujen fil jannati domin ita za ta kasance mata ce a aljanna da zaujiha ga mijinta fi duniya a duniya wani sa'ul jannati su ko matan aljanna maqsuratun ala azwajihinna maqsuratun ala azwajihinna idanuwan yana kan mazajensu ne qasuratul tarfi la bigina badilan ba sa neman wani canji wa in adrakta janazatan in kuma ka zo ka iske ana wata sallah walam ta'lam baka sani ba a zakarun hiya am unsa wannan gawan namiji ne ko na mace to yaya za ta yi an ji dai in namiji ne ga abin da za ka ce in mace ce ka gina shi ala ta'ani to kawai ka zo ka yi suke sallar ko ka ce a tashi an fito da janaza to ya za ka ce malam ya ce kulta ka ce ne allahumma innaha na sama tuka ya Allah wannan halittan ka ne halittan ka ne na sama ai take halitta ko sun mata ta ma da zikiri ha ala ta'ani to ita ma sai ka rinka sa zamirin mace bi annan nasma tushmalu dhakar wal unsa domin kalmar nasma a larabci ta hada namiji da mace wa in kanat fi salatu ala qisnin in ko yaro karami ne za a mai sallah qulta ma taqaddama ina niyyati ka fara abin da ya gabata na niyya da takbiri da kabarbari wa du'a'i da addu'a غير أنه يستحب أن تقول بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدي مستحبي نباية متن ياي بألا ياي صلاة جمزان الله صلى الله عليه وسلم وجن الدعاء يارو متن يتي اللهم إنه عبدك متن يتي يا الله وانا يارو باونك وابن عبدك دم باونك أنت خلقته كيك هلتشيش ورزقته ka azurta shi wa an hu kai ka karɓi ransa wa an tuhuyihi kuma kai ne za ka raya shi Allahumma ja'alhu walidayhi salafan ya Allah ka sanya shi da iyayen shi zama marigayi ya riga su salaf wa zukhran kuma ya zama musu ajiya ne a can zukhran wa faratan kuma magabaci shi salaf da farat abu ɗaya ne in arabe suke in kalmomi ne izabtara ƙashta ma'awa izabta ma'abtara ba kalmomi guda biyu ne in arabe suke to za su koma su haɗe su zai iya zama ɗaya amma suka zo waje guda ta kuma kowane da fasarar shi ina an ce salaf shi ne marigayi wanda ya riga ka faras wanda ya gabace ka a tsari wanda ya rigaye ka to kenan ya riga ka dadewa wanda ya gabaci ka ila yanzu nan ya tafi wato nisan gabatan da ya fi nisa wanda ya fi nisa shi ake cewa salaf wanda ya riga ka amma kuma rigan bai kai wancan nisa ba sai ce mishi faras so da haka kalmomi ne guda biyu wanda indan da za a ambaci ɗaya ba a ambaci ɗayan ba ɗayan zai iya aikin ɗayan amma suka zo tare kuma to shi mutum ya bakin kokarin shi wajen rarrabe su duk larabci ya ruwan shi da haka wannan yaron ya zama musu ajiya wa ajaran da lada wa sakil bihi mawazinahum mawazinahuma ka nauyaya ma'aunan su yayin guda biyu da wannan yaron wa zin bihi ujurahuma ka gwaba baladan su ladan su ya zama mai yawa wala ta harimna wa iyahuma ajrahu kada ka haramta mana mu da su ladan sallah da ladan raka gawa wala taftinna wa iyahu ma bada kada ka fitine mu ko ko su iyayen bayan sa Allahumma alhiquhu bi salihi salafil mu'minina ya Allah ka hada shi da marigaya magabata kenan na salafu salihi fi kafalati Ibrahim cikin rena annabi Ibrahim alaihi salam wa abdul daran khairan min darihi ka canza miki gida mafi alheri daga gidansa wa alan khairan min ahlihi da iyalai mafi alheri daga iyalansa wa afihi min fitnatil kabari ka kare shi daga fitinan kabari wa min azabi jahannama da azaban wutan jahannama ka kulu zalika bi ta kulli takbiratin ko ta kabara na yaro sai ka kara da wannan wa taqulu ba'da rabi'a bayan na hudu ka kara maimaitawa Allahumma ighfir li aslafina wa afraqina marigayenmu da magabatanmu ya Allah ka gafarta musu wali man sabaqana bil imani da wanda suka riga mu da imani Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi ala al imani ya Allah duk wanda ka raya shi ka raya shi akan imani wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al islam wanda ka karbi ran shi ka karbi ran sa akan musulunci wa fir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati gafarta musulmi maza da musulmi mata da mu'minai maza da mu'minai mata al ahya'in minhum wal amwati rayayyu da matattu daga cikinsu sun mutu sallimu sai kai sallama wallahu alamu Allah ne mafi sani an gane wannan wannan ne malam ya kawo shi ne nake ko mu karanta shi mu karanta da addu'a ce mutum ya tsuntsunci na tsinta ya ga wanne ne zai iya yi inda yanzu misali an zo ana sallan janaza kila kai ne liman kada ko wannan dogon dogon addu'a kama ka ta sai ka ga mutane sun ji jiki musamman ma yanzu za ka iske jikin ba kwari an gane ko sai ga ana daidaita su ne ba wasu suna neman su zauna ba lafiya ji ba matasan ba ba goma ma da tawon ma ah, eh, haka ake yi ike na karatu Allah ya sa mu shalbar domin subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk